ita ma ummi duk dauriyarta sai da ta fashe da kuka ganin haka ya sa yaya aliyu wanda yake tsaye a bayan minal din shi ma idansa ya canja launi zuwa ja ya karaso gurin minal din cike da dauriya ya ce minal is okay stop crying ki daure ki wa abba addu'a yanzu za a zo a tafi da shi gidansa na gaskiya abba ba kuka yake bukata ba addu'ar mu yake bukata wannan shine zai nuna masa sanda muke masa na gaskiya wani irin kuka minal ta kara fashewa da shi wanda ya fi na farko ban tausayi ta fada jikin yaya aliyu shi kansa in ban da namiji ne da dauriyar da yake sawa kansa da babu abin da zai hana ya taya minal din kuka Ummi wacce har lokacin kuka take yi a hankali ta kasa magana. Ummi please stop crying. Ke ce confidence ɗinmu, ke kuma gashi kina kuka. Idan kika ci gaba da kuka, wa zai lallashe mu? Yaya Aliyu ya faɗa cikin lallashi. Saurin goge idan ta Ummi ta yi ba tare da ta yi magana ba. Dago Minal yayi daga jikinsa yana share mata hawaye tare da girgiza mata kai alamar ta daina kuka. Minal ki daure ki masa addu'a ana jiran mu ne. Yaya Aliyu ya faɗa cikin lallashi. cikin kuka mina da ta juya ta fuskanci gawar abba ta fara jero masa addu'o'i mutanen da suka shigo ne da za su ɗauki gawar abba ya sa minal ta yi saurin juyawa tana kallon su cikin waɗanda suka shigo falon har da ahmad wanda yake kallon minal ɗin kamar ya zubar mata da hawaye saboda tausayinta da yake ji duba da yadda lokaci ɗaya ta fita hayyacinta alamar tana cikin tashin hankali ummi kuwa saurin tashi ta yi ta fita daga falon saboda ba za ta juri ganin yadda za a ɗauki gawar abba a fita da ita ba. Minal kuwa kankame gawar abba ta tana kuka mara sauti ganin haka ya sa yaya Aliyu ya janye ta daga jikin gawar. ya miƙar da ita ya rike hannunta da nufin fita da ita daga ɗakin ɗaukar gawar abban aka yi aka fitar da ita daga falon wani irin ƙarfi ne ya zo wa minali ta fusge hannunta daga rikon da yaya aliyun ya yi mata ƙoƙarin bin bayan mutanen da suka ɗauki gawar abba take yi tana cewa ku dawo min da abba na kar ku tafi da shi ahmad da yake bayan mutanen da ke ɗauke da gawar abba ya yi saurin dawowa cikin falon ya riko minal wacce alamu ke nuni da cewa hankalinta baya jikinta kwantar da ita a jikinsa yayin da Minal ke kokarin kwace kanta ta fita daga falon yana shafa bayanta a hankali cikin tattasar murya ya fara magana da cewa haba Minal ki saita kanki mana ki bari a je a kai abba gidansa na gaskiya shine gatan da za a yi masa a yanzu shi kansa yanzu ya fi buƙatar can akan gidan duniya don Allah minal ki yi haƙuri no yaya ba zan iya ba ta ya zan iya bari a tafi da shi a kai shi kabari ni kuma ina rayuwa a doron ƙasa wallahi ba zan iya ba yaya Ahmad idan kana wa Allah da manzansa ka ce su dawo min da abbana don Allah yaya ka gaya masu su dawo min da mahaifina Ka jiya Ahmad ta ƙara shi maganar cikin kuka mara sauti cikin kwantar da murya Ahmad ya ce izo ke barin ce su dawo da shi amma sai kin nutsu kin dawo cikin hayyacinki yana gama faɗin haka ya kama hannuwanta ya nufi da ita gurin wata 'yar uwar abba mai suna Goggo ya miƙa mata hannun Minal ya fita da sauri. Rike hannunta ta yi kafin ta nufi ɓangaren ummi. ɗakin Minal ɗin can ta nufa da ita don ta san idan ta kai ta ɗakin ummi hankalinta ne zai ƙara tashi. zaunar da ita ta yi a kan gado ta tashi ta ɗauko suwan wata mai sanyi ta miƙa wa minal ɗin minal kuwa kallon ruwan take yi kamar yau ta fara ganin sa ganin ba karɓar ruwan za ta yi ba yasa ta nufi bakin ta da ruwan babu musu kuwa minal ta fara shan ruwan ba tare da ta tsaya ba hakan yasa ta yi saurin cire ruwan daga bakin minal ɗin saboda fahimtar da ta yi za ta iya shanye ruwan idan ba dakatar da ita aka yi ba tashi gwaggwabinta ta yi ta nufi durawa ɗin ɗakin ta ɗauko alƙur'ani ta miƙa wa minal ta ce buɗe ki karanta abin da ya sawwaka a ciki za ki samu salama a cikin zuciyarki ba tare da musu ba minal ta karɓa da alƙur'anin ta buɗe ta fara karantawa yayin da take kuka mai ban tausayi tashi ta yi ta fara tafiya a hankali yayin da take dafa bango saboda jirin da ke ɗibar ta ta shiga ban ɗaki alwala ta yi ta fito ta sanya hijabi ta da sallah tana hawaye ita kanta bata san iya adadin raka'ar da ta yi ba addu'o'i take ta yi tana kuka mai shiga rai ba ta san lokacin da bacci mara daɗi ya yi awon gaba da ita ba saboda kukan da ta sha a can bangaren abba kuwa ana fita da shi aka sallace shi kafin a ɗauke shi aka nufa da shi gidansa na gaskiya hakika abba ya sami yawan mutanen da ake fatan musulmi na kwarai ya samu wajen raka shi gidansa na gaskiya ko lokacin da aka saka abba a cikin kabari in ban da addu'a babu abin da ya ali yake masa bayan an rufe abba a kabarinsa ne wani malami ya dinga jerawa abba addu'o'i da neman masa yafiya da dacewa a cikin kushewarsa da ganin malamin ya zarce da yi wa mutane tunatarwa mai ratsa zuciya akan tunawa da mutuwa kafin kowa ya watse aka bar abba da halinsa Allahu akbar mutuwa kenan minal kuwa bata san lokacin da ta dauka tana bacci ba mafarkan da ta dinga yi ne da abbanta ya sa ta farka cikin firgici tare da kwalla kara Mami da ke zaune kusa da ita ta ƙara sogurinta ta riƙe ta. Kuka ta fashe da shi matsananci tana cewa ina abba yake ku kawo min abba an gaishi don Allah kar ku bari su tafa da shi alhalin ba rasuwa yayi ba. Me na yi musu mami da za su tafar min da abba na mai so Mami ki ce su dawo min da shi. Ta shi maganar cikin ƙarawa kukanta sauti. Mami ma ya ta fara yi ta ce mina ki yi haƙuri ki daina wannan kukan kin ga ba ke kaɗai ba ce. Wannan kukan zai iya jawo miki wani ciwon ki dinga faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaki samu sauki a cikin zuciyarki kirjinta ne ya fara bugawa wanda take jin kamar zai fito ga kuma ciwon da yake mata saurin rantsar idanuwan da ta yi tare da dafe kirjinta sakkowa daga gadon ta yi yayin da hannunta ke dafa da kirjinta saboda azabar take ji a daidai gurin tafiya ta fara yi tana hada hanya saboda rashin breakfast ɗin da bata yi ba wanda ya jawo mata rashin karfi a jikinta ga kuma jiri da take ji wani murdawa ta ji cikin ta yayi wanda har sai ta ji motsin bebin ta na juyawa ta yi saurin dafe cikin nata yayin da ta rike kanta da ɗaya hannunta saboda yadda ɗakin yake juya mata daga kafar da Minal ta yi ne sai kawai ta fada a ƙasa babu numfashi a jikinta da sauri mami ta ƙaraso gurinta ta fara girgiza ta tana kiran sunanta da ƙarfi ganin ko motsawa ba ta yi ya sa mami ruɗewa wanda ta rasa taimakon da za ta bawa Minal ɗin Sunan Minal da Mami ta kira da ƙarfi ne ya sa mutane suka fara shigowa ɗakin don ganin abin da yake faruwa. Ummi wacce ke fama da matsanancin ciwon kai tana zaune a bedroom ɗinta tana lazimi aka zo aka sanar da ita halin da Minal take ciki. Da sauri Ummi ta tashi ta nufi ɗakin Minal yayin da zuciyarta ke cikin da tashin hankali da damuwa. Tana zuwa ta ga halin da Minal take ciki sai ta fashe da kuka tana girgiza Minal. Cikin kuka take cewa Minal yanzu ke ma tafiya zaki yi ki bar mu da wanne zan ji da rasuwar abbanku ko kuma da ke ke da kike kokarin bin abban naku bayan ga Aliyu can shi ma kwance ba shi da lafiya wannan wace irin jarabawa ce ta hau kaina Allah ka gafarta mu idan wani laifin na yi maka Allah ka bani ikon cinye jarabawarka ta ƙara shi maganar cikin ƙarawa kukanta sauti wasu da suke cikin ɗakin sai da suka zubar da hawaye na tausayawa ummi da kuma halin da familin ke ciki na rasuwar abba Mami kuwa da sauri ta ɗauko wayarta ta yi dalin nambar Ahmad yana ɗauka ta sanar da shi halin da ake ciki a lokacin suna tare da Abdul ne a zaune a harabar gidan Suminal ɗin. Cikin rudewa Ahmad ya fita daga gidan ya nufi motarsa yayin da Abdul ke bin sa a baya ganin halin da ya shiga yana tambayar sa me ke faruwa ba tare da ya tsaya sauraron tambayar da Abdul ɗin ke masa ba ya sa gurin da ya yi fakin ɗin motarsa ya shiga ya bata wuta ya shigo da ita har cikin gidan Suminal ɗin. da sauri ya shiga falon ya kira mami ya sanar da ita ya shigo cikin falon sanar da shi ta yi ya zo ɗakin minal da sauri ya sa ɗakin ya tarar da mutane a ciki yayin da minal ke kwance a ƙasa kallon minal kawai yake yi a kwance a ƙasa ko motsi ba ta yi da sauri ya juya ya kalli mami ya ce me ya same ta ne mami cikin rudewa mami ta amsa masa da cewa faduwa ta yi ka ɗauke ta mu tafi asibiti tana bukatar taimakon gaggawa juya kallon saye ga ummi wacce kukanta ke fita a hankali yace ummi please ki daina kuka damuwar rasuwar abba ne ke ɗawainiya da ita za ta samu lafiya tsagaita kukan ta yi yayin da hawa yake ci gaba da zubo mata tana ci gaba da kallon minal gefe guda kuma wani irin tausayin minal ne ke ni kurkusarta wanda take hasashen matsanancin halin da minal din za ta tsinci kanta a ciki yayin da gefe guda na zuciyarta kuma take tsoron faduwar da Minal ɗin ta yi, kar ya janyo mata wata matsala ko cikin da take ɗauke da shi. Karasawa Ahmad ya yi ɗauki Minal ya fita da ita daga ɗakin yayin da mami ta bi shi a baya. Da sauri ya buɗe bayan motar ya saka ta a ciki kafin ya shiga gaban motar ya kunna. Mami ce da anti Suwaiba kanwar dadi suka shiga motar ya ja suka bar gidan. Hakan ya sa Abdul ya fita daga gidan ya shiga motarsa ya bi bayansu. Asibitin da su Ahmad suke zuwa nan aka kai Minal babu bata lokaci aka karɓi minal ɗin aka fara bata taimakon gaggawa sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo kafin a samu numfashinta ya dawo gwaje-gwaje aka fara yi mata ganin yadda zuciyarta ke bugawa da sauri-sauri ahmad kuwa suna waje babu mai ƙarfin yin magana a cikinsu saboda jimamin halin da minal ɗin ke ciki abdul ne ya zo ya dafa ahmad cikin tausayawa ya ce ahmad ka kwantar da hankalinka minal za ta samu sauƙi na san ba zai wuce firgicin rasuwar abba bane ya sa ta a wannan kwandishan din ka san rasuwa akwai taɓa rai barin ma ita mace da aka san su da raunin zuciya abu ɗan ƙanƙani sai kaga ya saka su a mawuyacin hali balantana mutuwa tana da zafi da wuyar mantawa a zuciyar mutum musamman makusancin wanda aka yi wa rasuwar idan mutum ba ya sa wa kansa dauriya bane zai iya tsintar kansa fiye da halin da minal ta tsinci kanta a ciki Dagowa Ahmad ya kalli Abdul cikin damuwa ya ce Abdul ina tausayawa Minal akan rashin abbanta da ta yi duk wanda ya san Minal ya san irin shakuwar da ta yi da abbanta bana tunanin akwai wanda zai fita jin rasuwarsa sai dai ko umminsu. abin da nake tsoro shine kar wannan faduwar da ta yi ya janyo mata wata matsalar kana ganin har yanzu bata farfado ba abdul ya ce kwantar da hankalinka ahmad insha allahu babu wata matsala za ta samu sauki bayan kusan minti talatin ne ɗaya daga cikin likitocin ya fito daga ɗakin da ake duba minal ɗin yayin da kowa ke rage-ragen tambayarsa halin da take ciki gyaɗa musu kai yayi da cewa ta farfado sai dai a yanzu ba ta buƙatar hayaniya nan da wani ɗan lokaci za mu ba ku damar da za ku shiga ku ganta yana gama faɗin haka ya juya kallonsa ga ahmad ya ce ka same ni a ofis ɗina jikin a sanyaye ahmad ya bi bayansa kusan a tare suka shiga ofis ɗin likitan da ahmad bayan doktor ya zauna ne ya ɗauko fayil ɗin minal yana nazari na wasu 'yan mintuna kafin ya ɗago ya kalli ahmad Ahmad kuwa ya kosa ya ji abin da doktor zai sanar da shi don jikinsa na bashi akwai abin da ya samu minal ɗin ganin likitan ya yi shiru ne ya sa ahmad ya katse shirin da cewa doktor me ya faru da matata ne nisawa doktor ya yi kafin ya ce a yanzu dai binciken mu ya gano cewa akwai wani abu da ke damun matarka na bakin ciki da ta kasa controlling din shi wanda ya jawo mata shiga wannan halin da take ciki wanda hakan ya so ya shafi babin da take dauke da shi saboda faduwar da ta yi amma a yanzu mun shawo kan matsalar da sauri amir ya kalli doktor cike da mamaki da kokwantan abin da doktor ya faɗa masa wanda yake tunanin ko kunnensa ne ke masa gizo ko kuma doktor din ne ya yi kuskuren faɗa masa result ɗin minal na cewa tana ɗauke da ciki wanda shi ya iya saninsa bai san minal na da ciki ba Ahmad ne ya kalli doktor cike da mamaki ya ce doktor ciki faka ce murmushi doktor yayi ya ce kana nufin baka san matarka na da cikin wata shida ba wannan ai abin mamaki ne shiru ahmad yayi yana mamakin cikin da milal ke da shi na tsawon kusan wata shida amma bai sani ba laifinsa ne kenan a matsayinsa na mijinta da bai tsaya ya fahimci cikin da Minal take ɗauke da shi ba saboda halin ko in kula da yake nuna mata ko kuma laifin Minal ɗin ne da bata faɗa masa tana ɗauke da cikinsa ba tambayar da Ahmad yake wa kansa kenan to amma kuma idan ita ma Minal ɗin bata san tana da cikin bafa, zuciyarsa ce ta bashi amsa impossible bayan da za a yi a ce minal ta san tana dauke da ciki har na tsawon kusan wata shida a cikin ta ba zuciyarsa ce ta yi sauran sanar da shi hakan kenan kumburin cikinta da ya gani yake tambayar ta take faɗa masa cewa infection nake damunta ta san ciki ne da ita shine ta ki fitowa ta faɗa masa gaskiyar abin da yake damunta sai ma raina masa hankali da ta yi tuno rashin lafiyar ta dinga fama da shi yayi da aman da take ta yi akai-akai wato duk a lokacin ta san tana da ciki kenan shi yasa kenan idan ya je gaida su mami suke yawan jiddada masa cewa ya kula da minal da kawo mata abin marmari ashe duk sun san tana da ciki shi ne da take ganin bai kai matsayin da za ta iya faɗawa ba shi yasa ta ki faɗa masa wato shi ne bata ɗauka da muhimmanci ba shi yasa ba za ta iya sanar da shi kyautar da Allah ya yi masa a jikinta ba wai minal me yasa za ta ɓoye masa bebin shi da take ɗauke da shi bayan ta san babu wanda ya fi cancanta ta sanarwa kamar shi hakan na nuni da irin ƙyayyar da minal ɗin ke masa kenan tunda har ta kasa faɗa masa kyautar da Allah ya yi masa na ni'im ta shi da babbar kyauta a wacce ba kowa yake iya bawa ba sai wanda ya so ransa ne ya ɓaci akan abin da minal ta yi masa yayin da zuciyarsa ke masa zafi inda har jijiyoyin kansa sai da suka tashi in banda yanzu minal ɗin ba ta da lafiya sannan ga halin da take ciki na ɗimuwar rashin abbanta da sai ya nuna mata kuskurenta na aikata masa wannan babban laifin da ta yi sai dai a yanzu dole ne ya danne bacin ransa har zuwa lokacin da minal ɗin za ta dawo normal ta faɗa masa dalilin ta na ɓoye masa cikin da take da shi har na tsawon wata shida a gefe guda kuma wani irin farin ciki ne mara misaltuwa ya kama shi na cikin da minal ɗin ke ɗauke da shi ko da baya san Minal zai yi farin ciki da abin da za ta haifa masa tunda jininsa ne ta hanyar shi aka same shi sannan shi ma zai so ya ga gudan jininsa. Ya san abin da Minal za ta haifa ba ƙaramin farin ciki zai sa mutane da dama ba ciki kuwa har da maminsa da dadinsa. Wanda ya san bayan shi da Minal baya tunanin akwai wanda zai kai su farin ciki da abin da Minal ɗin za ta haifa sai dai ko ummin Minal ɗin. ina ma abban minal yana raye ya ga kyautar da Allah ya yi musu ya san ba karamin murna zai nuna akan abin da minal din za ta haifa ba sai dai mutuwa mai yankan kauna ta ɗauke shi ba tare da ya ga abin da minal din za ta haifa ba nan ma tausayin minal din ne ya ƙara ɗarsuwa a ransa ya ce Allah ka ji kan abba ka kai rahama sa Doktor ne cikin wasa ya ce, "Hi man, ina ka tafi ne ina taimaka magana ba magana baka jin abin da nake faɗa, ko duk farin cikin madam ta kusa baka bebi ne." Takaitaccen murmushi Ahmad ya yi da cewa, "Sorry doctor, ban ji ka bane." Shiru doktor ya yi kafin ya ɗaura da cewa Ahmad akwai matsala. Zuba masa ido Ahmad ya yi yayin da gabansa ya fara faduwa jin matsalar da doktor ya ambata. Matsala doktor wace iri kenan? daga masa kai doctor ya yi alamar tabbatar da abin da yake faɗa ya ce a binciken da muka yi mun gano matarka tana ɗauke ne da hawan jini wanda zan iya ce maka ya mata chronic sai dai hawan jinin ba shi ne matsalar ba a yanzu ciwon zuciyar da muka samu tana ɗauke da shi ne ga kuma bebin da take ɗauke da shi shi ne babbar damuwa cikin firgici ahmad ya miƙe tsaye yana kallon doctor wanda gabansa ke tsananta bugawa jikinsa ne ya yi wani irin sanyi wanda har yake jin kuzarin jikinsa ya tafi wanda inda za a taba shi zai iya faduwa ƙasa hawaye ne ya ji ya taron masa idanuwansa kamar su zubo saboda halin da yake ciki na firgicin ciwon minal cikin rawar murya ya maimaita ciwon da likita ya faɗa masa Cike da tausaya wa halin da Ahmad ɗin ya shiga, doktor ya kira sunansa cikin sanyin murya ya ce, Please Ahmad ka zauna mana. A sanye Ahmad ya koma kujerar da ya tashi ya zauna, yayin da yake jin wani irin zafi da zuciyarsa ke masa. Ta yaya aka yi Minal ta kamu da irin wannan ciwon masu illata rayuwar mutum? Tambayar da Ahmad ke maimaitawa a ransa kenan. Shiru ne ya ratsa tsakaninsu kafin Ahmad ya daure ya fara magana. Doktor, kana nufin Minal ba yanzu bane ta samu wannan ciwon ta jima da shi a jikinta? Doktor ya ce, eh, a iya binciken da muka yi akan matarka bayan ta samu wannan ciwon ba, ta jima da shi a jikinta. Amma a dalilin halin da ta shiga a yanzu ya taimaka mata wajen bunƙasa ciwon nata. Babbar matsalar a nan ne cikin da take ɗauke da shi, wanda waɗannan ciwuka da take ɗauke da shi barazana ne ga lafiyarta da kuma abin da take ɗauke da shi. Abin da ake gudun ya faru shine idan ciwon ya ci gaba da improving za ta iya iya kamuwa da heart attack idan kuwa zuciyar mutum ta buga zai iya rasa ransa a takaice ma babban hatsari ne a ce mace mai ciki tana dauke da irin waɗannan ciwukan masu hatsari matukar bata rabu da waɗannan ciwukan ba to gaskiya akwai matsala duk yadda ahmad ya so ya jure halin da yake ciki kasawa yayi don hawaye ne masu zafi suka fara zubowa daga idanuwansa shi kansa likitan sai da ya tausaya wa ahmad ɗin. ya kama shi ganin halin da yake ciki cikin lallashi doctor ya ce relax ahmad cikin ikon allah matarka za ta samu sauki za mu ɗaura ta akan magungunan da suka dace da masu irin lalurarta sai dai duk yadda za mu iya ƙoƙarinmu ka san sai Allah ya nufe ta da samun sauki sannan za ta samu dole ne kai ma ka ba da taka gudunmawar wajen samun sauƙin matarka da kuma dukkan wani makusancinta domin sai an guji dukkan wani abu da zai bata mata rai ko kuma ya sa ta a cikin damuwa sannan dole ne a dinga yi mata wani abu da zai sa ta farin ciki da walwala idan aka kiyaye waɗannan dokokin zai taimaka wajen samun saukin ta Ahmad da har yanzu yake jin sa kamar mara lafiya cikin murya mai rauni ya ce please doctor ka taimake ni Minal ta samu lafiya ba zan juri ganin tana shan wahala ba a irin wannan ciwon masu hatsari da take dauke da shi sannan ga bebin da take da shi abin zai mata yawa Minal abar tausayawa ce, yau ta rasa mahaifinta ga kuma jarrabawar rashin lafiyar da Allah ya jarabce ta da shi. Zan iya kashe ko nawa ne in dai za ta samu lafiya, hankalina ba zai kwanta ba. In ba gani nai ta samu lafiya ba, please dr zayyad ka taimake ni a yanzu dai za mu ci gaba da bata kulawa har zuwa lokacin da za ta samu saukin da ake bukata insha allahu za mu iya kokarin mu wajen ceto rayuwar minal sai dai kar ka manta kai ma sai ka ba mu haɗin kai wajen kiyaye dokokin da na faɗa maka insha allahu cikin kankanin lokaci za ta samu sauki ya ce zan kiyaye doctor insha allah dr zayyad ya ce yanzu akwai magungunan da zan rubuta maka sai ka je pharmacy ka siya ya ce okay ba matsala sai da ya rubuta magungunan kafin ya mika wa ahmad takarda ya karba sallama ahmad ya yi wa doktor kafin ya fara tafiya har ya kai wajen kofar ya juyo ya kalli doktor cikin raunanniyar murya ya ce doktor zan iya zuwa in ganta please daga masa kai yayi alamar a eh, kafin ya daura da cewa idan ka je gurinta kar ka yi abin da zai farkar da ita don a yanzu tana buƙatar hutu sosai ahmad ya ce ok doctor zan kiyaye insha allah murmushin karfin hali ahmad ya yi wa doktan shi ma sannan ya buɗe kofar ya fita ya siyo magungunan da likita ya rubuta masa ya kai masa kafin ya nufi ɗakin da aka kwantar da minal sa abdul din da ya hango a zaune a kan kujera a can gefen ɗakin minal din ne ya sa ya yi ƙoƙarin daidaita fuskarsa saboda kar su fahimci halin da yake ciki yana ƙarasowa suka miƙe suna jiran bayanin da zai musu jikinsa ne ya ƙara yin sanyi saboda yadda halin kowa yake a tashi akan halin da minal ɗin take ciki ina ga idan sun ji musabbabin abin da yake damunta yana ji a jikinsa ne babban musabbabin da Minal ta kamu da waɗannan larurori duba da yadda su ya kasance da irin zaman da suka yi da ita Minal ɗin kafin zaman su ya fara daidaita ya zama dole ya ɓoye bayanin da likita ya yi masa don samun kwanciyar hankalinsu wanda yake tunanin zai iya faɗa wa matsalar bai wuce Abdul ba wanda ya san shi zai iya riƙe masa sirrinsa ba tare da wani ya ji ba sannan kuma zai ba shi shawarwarin da suka dace akan halin da yake ciki a yanzu. Anti Suwaiba ce ta katse masa tunaninsa da cewa Ahmad me likita ya ce maka akan Minal din. Kafin ya bata amsa ne ya ɗora sa akan Mami wacce ita ma Ahmad din take kallo tana jiran abin da zai faɗa musu. Abdul kuwa ido ya kafe Ahmad din da shi saboda ya fahimci halin da yake ciki na damuwa wanda yake kokarin boye abin da yake damunsa. Ahmad ana maka magana amma kayi shiru me ke damun Minal din? ina fatan dai babu abin da ya same ta ita da cikinta ko mami ta watso masa tambayar abdul kuwa mamaki ne ya kama shi jin minan na da ciki amma ahmad bai taba faɗa masa ba ya san dai akwai lokacin da mina take gaya masa cewa kamar minal tana da ciki a yadda ta fahimta amma ganin shi ahmad din bai tunkare shi da maganar ba yasa bai ɗauki zancen cikin minal din da gaskiya ba ya bar shi kawai a hasashen mina take yi nisawa ahmad ya Dokto ya ce za ta dawo normal nan da dan wani lokaci. Damuwar da take ciki ne ya jawo mata faduwar da ta yi, wanda ya so taɓa lafiyar bebin, amma yanzu an shawo kan matsalar. Yanzu dai likita ya ce tana buƙatar hutu, amma za a iya shiga a ganta. Cike da tausayawa mami ta ce Allah sarki, Allah ya ƙara tsarewa ya bata lafiya, ya kuma bata ikon jure rashin abbanta da ta yi. Amin ya Allah, Allah ya bata lafiya ya sa kafara ne cewar Abdul. Mami ce ta amsa da Allahumma amin. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, tukar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai